بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله ولي الموحدين المنيبين الأوابين الخالتين الصالحين الذاكرين وصل اللهم وبارك وأكرم وزد إم وتحنن wa azim wa sharrif wa majid ala man ba'athahu Allahu rasulan wa nabiyyan wa sayyidan wa aminan wa shafi'an ila al-burri al-muhajjilin at-tawwabin al-mutatahhirin wa ala alihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi khairul ummati allati ukhrijat fil awwalin wal akhirin wa ala kulli man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa da'a bi dawatihi ila yawmi yafirru al-mar'u min akihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma izin sha'anu yughni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. jiya mun tsaya a aya mai namba ta 37 inda Allah azza wa jalla ke bamu labari lokacin da wasu kalmomi masu tsada masu mahimmanci suka zo annabi Adam daga wajen mahalicinsa ko kuma mu ce a ɗaya kira'ar annabi Adam ya tafi wasu kalmomi muhimmai masu tsada daga wajen mahalicinsa sai muka ce a jiya Allah ya yi haka ne don ya shar'anta mana yadda za mu tuba kamar yadda a wata aya Allah yake cewa sun mata ba alaihim tubu innahu huhuwa tawabin rahim sun mata ba alaihim ay summa shara'a taubata alaihim sai Allah ya shar'anta musu tuba tubu domin su tuba Allah ya ce innahu huhuwa tawabin rahim lalle ko shakka babu shi mai yawan karban tuba ne kuma mai jin kai to abinda sa Allah ya shar'anta tuba saboda idan mumini ya zo duniya ba zai zama illa ga shi shi kaɗai ba zai shafi sauran jama'a yanzu kaddara Allah ba mai karɓan tuba ba ne sai na saba masa kuma idan na tuba ba zai yafe mun ba to kaga zan fidda rai daga rahamarsa ne saboda na san ina zan je to sanin wannan zai safa ba zan daina laifin ba rashin daina laifin kuma zai cizguna wasu ƙwarai kuwa saboda abin da ya kamata ka sani mumini yana cin tudu biyu na kyautar mahalicci kafiri yana cin tudu ɗaya tare da fasarar rahmaniya da muka yi ta Allah azza wa jal amma mumini yana samun tudu biyu ne kafiri ya samu ɗaya akwai abin da ake kira al'ata'ul rububiyya akwai abin da ake kira al'ata'ul ilahiyya akwai kyauta ta rububiyya wato kyauta da kafiri da mumini duk suna samu daga wajen Allah azza wa jal tun lokacin da muka fara fassara wannan sura mun yi bayani cewa numfashi kana samu kafiri na samu iska ta oxygen ta Allah azzawajal ba ta asibiti ba ba ta ƙin shiga hancin kafiri ya shaƙa don cewa baya bin Allah rana kafiri baya ƙin morarta ta kaucewa kafiri ya amfana da ita ko dare ko inuwa ko ruwan sama ko shuka don zamtowansa baya biyayya ga Allah dukkaninsu da su da muminai kowanne yana amfana da wannan wannan ita ake kira ata'ur rububiya kyauta ta Allah azza wa jalla ta game ba halittarsa baki ɗaya wa kowa saboda saboda in bai musu ba ba mai musu amma akwai al'ata'ul ilahiyya kyauta wacce sai wanda yake masa biyayya shi ke amfana da ita anan nan fa ba an tafi lahira ba kamar misali shine if'al wala taf'al i kaza karkai kaza wannan fa kyauta ce amma sai ka tsaya kayi karatun ta nutsu kayi tunani so biyu sannan zaka gane duk lokacin da Allah azza wa jalla yace i kaza in ka kula lisalihik saboda amfanin ka ne ba wai amfanin na komawa wajen shi bane misali da zaku ku gane lokacin bauta bawa da mai gidan shi duk abin da mai gida ya saka bawa yayi mai gidan alherin wajen shi yake dawowa shi yasa malamai suka ce kullu sayyidin ya akuzu gaira khaira abdihi kowane mai gida na cin amfanin bawansa a lokacin da yake masa bauta amma banda Allah Allah ba shi da wani amfani ko riba dangane da abin da bawansa ya amfanin na komawa kan bawan ne kun ga fuska ta farko akan yi ko bari kenan fuska ta biyu shine duk lokacin da Allah ya ce ka bari wannan ka bari din bayan ta amfane ka kai kanka kuma za ta amfani miliyoyin mutane ta wace fuska shine ta fuskoki kamar haka duk lokacin da Allah azza wa jalla ya hana ni in wa wani sata in cutu wani in ci amanar wani sai in ware kaina ni kadai sai in ware duka mutanen duniya a waje guda sai in auna da ni da su waye fi karfin wani kaga ko shakka babu sun fi karfi na to tunda sun fi karfi na yadda Allah ya hana ni in taba musu kayan su in ci amanar su in cuce su haka ya hana kowanne ɗaya daga cikin su ya taba min nawa yadda nake ni kaɗai haka kowanne a cikinsu ya kamata ya kalli kanshi shi kaɗai abin nufi idan da Allah bai hana ka ka taɓa kayan wani ba ka cuci wani ka ci amanar wani to yadda bai hana ka ba haka bai hana biliyoyin mutane su yi ba to ai ba za ka kai labari saboda in kowa zai cuci kowa to ka gaya mu wanda zai kai labari ashe bayan amfaninka kuma amfani ne ga mutane duk lokacin da Allah ya hana ni in yi wani abu mara kyau abin da ya kamata ya fara zuwa tunanina waɗanda fa Allah ya hana musu wannan abu mara kyau su ma ya hana su yi wannan abin mara kyau a cikin hana wanda ya yi wannan abu mara kyau hadda ni ya hana su min kaga ashe kenan na ci moriyar kyautar Allah ta wannan fuskar amma sai ka yi tunani da kyau sannan zaka gani to mu kaddara Allah bai kawo tuba ba sai ya zama na zaka yi laifin ba za ka yi tuba ba Allah ya karba to kaga babu maganan ma ka daina laifin saboda mutum ya san ma ina zai koma to wannan sai ya hana rayuwa ta yi daɗi sai ya hana rayuwa ta yi garɗi sai ya hana rayuwa ta yi kyau sai ta koma rayuwa kamar ta dabbobi a cikin jeji kai kanka ba za ka ji dadin rayuwa ba ashe kenan tuba za ta amfani mumini a duniya kuma ta amfani shi a lahira to wannan shine dalilin da Allah ya ba annabi Adam training saboda ƴaƴansa su koya daga wajensa shine Allah ya ce fataba alai sai Allah ya karbi wannan tuban nasa bayan ya me ya kimsa masa kalmomin da ya kamata ya faɗa da malam ya janyo mana aya jiya qala rabbana zalamna anfusana ila akhiril aya almajida Allah azza wa jalla yace innahu lalle ko shakka babu shi Allah azza wa jalla huwa at-tawwab shine mai yawan karban tuba ar-rahim wanda yake da jinkai jinkan da ba shi da iyaka wato wanda yau mumini tanadi na jin kai babu ranar da wannan jin kan zai kare shi shine lafazin arrahim anan abinda malamai suka ce a tawwabur rahim dukkanin su siga ce mu balaga wato makura wajen karban tuba makura wajen jin kai an kure nan. da karban tuba da jin kai sai malamai suka ce wannan fa ba yana nuna cewa Allah ba zai karbi tuban mutum daya ko ba zai ji kan mutum ɗaya ba ko mutum ɗaya ne yayi Allah zai karbi tubansa zai ji kansa ko mutum dubu ne suka yi Allah zai karbi tubansu zai ji kansu ko mutum ɗaya ne yayi so da yawa Allah zai karbi tubansa zai ji kansa sai dai kawai abinda ba a so ganganci da izgili lokacin da mutumin yake laifi sannan ko da so ɗaya laifi a wannan so ɗayan idan ya tuba Allah zai karɓi tubansa me yasa malamai suka kawo wannan saboda kar ka ji fasara an ce shine mai yawan karɓan tuba mai yawan jin kai ka ɗauka sai ka yi ta yi da yawa sannan Allah zai karɓi tuban ka ji kanka a'a ko da so ɗaya kai matsawar mutum zuciyar shi ta karye ya kawo girman Allah a cikin zuciyar shi ya kalli kansa a matsayin bawa gajiyayye abinda Allah yake so kenan kamar misali wani da ake ban labari aka ce ya je gidan matan banza bayan ya gama abin da ya da ya fito koba kuma sai ya fashe da kuka saboda mai nadama zuciyar shi ta kare to irin wannan Allah yake so tun da nan ya kalli zuciyar kai ga ta karye ta tsinke saboda ganin girmansa da jin nauyinsa to sai ya fi ma ya karɓi tubanka ɗan uwa ya kamata a sani shi fa zunubi shi umin abu ne ko gani kai mutum na zunubi yi ƙoƙari kai masa addu'a ya shiryu yi kokari kai masa nasiha ya halatta sosai kai hiran zunubin da yake ko hiran laifin da yake ku tattauna yadda za ku shawo kai a gudu tare a tsira tare amma kar ka dinga ya maɗiɗi da shi kana masa dariya kana talla da wannan laifin da yake kaji inda shi umancin zunubi yake kenan sai ga mutum kafin ya bar duniya ya samu kanshi a ciki ko wani nasa wanda yake so sai ya gan shi a ciki ya ma dama wancan da aka yi talla da shi ya shanye wajen zunubi shine shi umancin zunubi to shi yasa Allah baya so yana da ma'aikatansa bai sanya wani a cikin mu ya zamto ma'aikatansa ba wa inna alaihim lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu lalle tare da su akwai masu kiyayewa masu mutunci marubuta suna sane da dukkanin abin da bawon miye suna dauka suna rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wata kalma da zai furta face tare da shi akwai raqibu akwai atid wasu malamai suka ce kowanne zaman kansa yake wasu suka ce a malaika ɗaya ne shine raqibu kuma shine atidu kuma dai wanne ne Allah ya gaya mana akwai masu kula tare da shi to kun ga wannan kira kafin mu fassara aya ta gaba da malam ya janyo abin da ya kamata mu sani shi fa annabi adam alayhi salatu wassalam baki ne fa ba fari bane shine min hama'in masnun da ka taɓo wanda ya jirkita ya canja yake tashin ƙarnin ƙasa baƙi ne matarsa a sai da hawa ita ce fara sannan annabi adam tsayinsa zira'i 60 ne maganan faɗinsa zira'i 40 wannan maganan tana da rauni wajen malamai amma magana ingantacciya tsayinsa zira'i 60 ne abinda ake nufi da zira'i shine daga nan zuwa nan to sai kayi so 60 shine tsayin annabi adam na tambi masana gini ƙwararren injiniya ya zai bani misali da katanga a kwance sai ya ce min gida da ake kira 100 by 100 to tsayinsa kafa 100 din da ake bada ya ce dan kaɗan za a cire shine zira'i 60 abin da ya sa ya gaya mun wannan na haska masa ne cewa an dawo da shi a zamanance an ga ya ba da mita 29 nawa ne mita 29 tunda na san duk taku uku shine mita daya idan ka taka kafa ka daya biyu uku shine mita daya kun ga taku uku mita daya mita goma kana da taku 30 kenan mita 20 kana da taku 60 kenan mita 29 kaga kana da taku 90 babu uku kana da taku 87 kenan wannan shine tsayin annabi adam alayhi salatu wassalam haka kuma kowane mumini zai tashi a gidan aljanna kowane mumini zai tashi tsayinsa zira'i 60 maganan fadinsa zira'i 40 wannan malamai ba su inganta ba kan kyan annabi yusuf kan shekarun annabi isa salatu wassalam shekara 33 da zai dawo akai akan shekarun allah ya dauke shi to kun ga tsayin annabi adam ke to wannan shine abin da ya faru sai aya ta gaba da malam ya janyo ko zaka sake janta قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah azza wa jalla ce qul min minha jami'an muka ce ku sauka daga cikin ta gaba daya a ah, to tunda muka fara karatun nan nace fa ba magana meme ga kulna habidu ba'dukum li ba'din adu nan kuma Allah ya ce kulna habidu jami'an kenan a wancan maganan da Allah ya yi ba ma shedan ba har mahaifinmu da Mahaifinmu ba su ji maganan ba kenan a'a waccan ayar zaman kanta take wannan ayar zaman kanta take abin nufi ma'anar waccan ayar daban ma'anar wannan ayar daban bayan sun sauka daga aljanna sai suka tsaya a sama sai Allah ya ce a saman ma ku batta gaba daya aya ta farko tana nufi su fita daga aljanna aya ta biyu tana nufi su sauko duniya su bar saman gaba daya kun ga a ayar da muka karanta can walakun mustaqarrun wa mata'un ilahin da shi malaman da suka ce lalle aljannan da annabi adam ya zauna ita ce aljannan don an mutu an yi hisabi za a shiga sun kafa hujja da wannan ayar cewa ga wata hujja mun samo cikin alkur'ani me yasa sai suka ce Allah ya ce wa annabi adam da matarsa da kuma shedan a lokaci guda Walakun fil ardi lalle kuna da matabbaci kuna da mazauni a cikin duniya Shi shine Walakun fil ardu mustaqarrun wa mata'un da ɗan jin daɗi ilahin zuwa wani lokaci me ya kawo maganan kuna da mazauni kuna da matabbaci a duniya in dama can a duniyan suke abin nufi idan da yadda malamai na biyu suka faɗa ne aljannan wani waje ne a nan duniya to da Allah ba zai ce kuna da mazauni a duniya ba misali mutum ne yake cikin masallacin nan sai ka ce masa kana da mazauni a cikin nan masallacin alhali a zaune yake to a wannan ba sabuwar magana ba ce amma sai ka nuna masa wani masallaci ka ce kana da mazauni a wancan masallacin to wannan sabon labari ne ba ƙarƙashin ayar ya nuna kenan da ba a duniya suke ba saboda Allah ya ce yanzu na muku tanadin mazauni da masauki a cikin duniya in a cikin duniya suke ai ba za a ta zancen ba in a cikin duniya suke ai ba za a ce an musu tanadin waje a ciki ba dama can suna da wani waje a ciki sai dai ya zama wannan wani sabon waje ne sai suka ce wannan hujja ce kan cewa me kan cewa aljanna ce wacce mumine za su shiga ita annabi adam ya zo na a ciki waɗancan kuma suka ce a allambaran mu ba mu yarda ba me yasa Allah ya ce fiha tahayauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna fiha tahayauna a cikin ta za ku rayu wa fiha tamutuna a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajuna daga cikin ta za a fitar da ku saboda haka dama nan a cikin ta suke saboda ga aya ta ce a cikin ta a cikin ta bata nuna yanzu za su shigo ciki ba kunga wannan ce kawai ta malamai suke yi suke cashe bakin su kawai waɗannan su kawo waɗannan su kawo to wannan ayar sai ta nuna cewa kullu habidu ha jami'an lalle ku sauka daga cikinta ta gaba ɗaya ita saman kenan Allah azza wa jalla yace fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman huda hudaya fala kaufin alaihim wala hum ya yace fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan ma shirya ta zo muku daga wajena me ake nufi da shirya 'yan uwa hanya miƙaƙƙiyar hanya da za ta kai wanda ya bi ta zuwa aljanna mun fasara hudan lil muttaqin ma'anan huda a tsariku almuwassilu lilgaya lil gaya aw hanya dodar wanda za ta kai ka ga biyan buƙata ko zuwa ga cimma burinka wani ita ake kira alhuda. to sai Allah ya ce idan wannan shiryan wacce aka faɗa cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin idan ta zo muku daga waje na jiya nace ku yi makin din wata magana cewa sumajtabahu rabbuhu fahada sannan ubangijinsa wahada ya zabe shi sannan ya shiryar da shi sai nace zabin Allah azza wajal da shiryawansa mu yi makin nan shin akwai mutumin da Allah bai shiryar da shi ba babu me yasa nace babu ga ayoyi za mu kawo mu fito da ma'anarsu a gane ubangiji ta'ala yana cewa ka la hadi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha lalle ko shakka babu ya rasulullahi ba fa ka shiryar da wanda kake kauna duk kaunarka da mutum ba ka shiryar da shi sai dai Allah na shiryar da wanda yake so ko ya ga dama wannan ayar abin da ta faɗa ke sai wata aya 'yar uwarta ta ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin Allahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka tahadi ila siratil mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala umur Allah yace wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar yadda ka gani haka muka yi maka wahayi turo maka mala'ika jibrilu sukutum da izininmu mu yake zuwa yake kawo maka wahayi haka Allah ya ce ma kunta tadri mal kitab tasowanka ba a yi maka wahayi na alkur'ani ba walal iman ba a kira ka da ka bayyana wani abu na kira ka kira mutane zuwa ga tafarki ba duk ba a yi maka wannan ba Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran sai dai mun sanya shi ya zama haske na hadibihi man nasha'u muna shirar da wanda muka ga dama da shi min ibadina daga cikin bayin mu kun ji ba min abidina ba min ibadina daga cikin bayin mu waɗanda suka yi yunkuri na su bi mu za ku ji nan ɗauraya akan wannan nan gaba nahdi bi man na sha'umin ibadina wa innaka hadi ila sirradin mustaqim lalle ko shakka babu kai nan kana shirarwa zuwa tafarki madigici to ya za zami ayoyin sun yi kama da sun yi karo can Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shiryar da wanda kake kauna Allah ke shiryar da wanda yake so nan kuma Allah ya ce wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim lalle ko shakka babu kana shiryarwa zuwa tafarki madaidaici to kun ga kowace aya a nan maganan kanta take har ma Allah ya kawo ƙarashin ayin ya ce lahi lazi lahu ma fi samawati wa ma fil ar tafarkin Allah wanda halittun da ke cikin sammai da ƙasai nashi ne ala ilallahi tasirul umur al'amura baki ɗayansu wajen Allah suke koma to wanne ne shiryarwar da annabi sallallahu alaihi yake wacce ce shiryarwar da baya yi sai malamai suka ce shiriya iri biyu ce akwai hidayatu dilala akwai hidayatu mauna hidayatu dilala ita ce shiriya ta kwatance ta nuni hidayatu mauna ita ce shiriya ta taimako ta ɗauki zan ba ku misali a duniyance da waɗannan shiriyun guda biyu amma kafin mu zo kansu ai aya tana cewa wa man yudlillahu wanda duk Allah ya battar da shi falan tajid lahu sabila baka isa ka samu masa hanya mai bullewa ba da zai sake karo da shirya a wata ayar falan tajid lahu waliyan murshidan baka isa ka samu masa wani masoyi ba da zai dinga dora shi kan hanya abin nufi ba shi fa da mai san shi da ya wuce mahalicin shi da ya samar da shi saboda kauna idan ko ya batar da shi to ba kuma wani masoyi da zai cike masa wannan gurbin ya zama shi ne zai masa jagora kan tafarkin da zai kai shiga rahma kunga a wata ayar kenan a wata ayar falan tajida lahu waliyan min ba'adihi ba kai saka samu masa wani masoyi ba bayan mahaliccinsa duwanda wanda zaka samu babu abin da zai yi masa shi ma ne a wata ayar a turiduna an tahadu man adallallah yanzu ku kuna so ne ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi wa man yudlilillahu du wanda Allah ya batar da shi fama lahu min had duk duniyan nan babu wanda ya isa ya shiryar da shi kun ga ayoyin suna nuna kaman Allah shi ke batarwa shi ke shiryarwa amma ba haka suke nuna ba shi yasa ce kama ayoyi suna nuna Allah shi ke shiryarwa amma ba shi ke batarwa ba duk wanda ya bata shi ya bata ga misalin mu mun dawo hidayatu dilala da hidayatu mauna shiriya ta kwatance da shiriya ta dauki ta taimako kana tsaye a daidai nan kwanan nan da za ka yi yo sai kawai wani ya zo ya same ka za mu ba da misali da mutum biyu mutum na farko sai ya tambaye ka sai ya ce maka da Allah so ina so ka kwatanta min hanyar da zan bi in je masallaci na juma'a wanda ke can shataletalen dangi sai ka ce da shi to tun da ta nan ka biyo yi nan ka miƙe titin nan duk inda ka gama haɗar hanya da ake kiranta junction kakai yi ka saka ka bi ka yi ta miƙewa sai ka ƙure titin za ga ya yi dama ya yi hagu sai ka ɗauki hanyar da ta yi dama ita ma ka tafi in ka ɗan yi tafiya na taku kaza za ka hangi gada kana shige gadan ka kalli hannunka na dama ga wani shatale-tale ga gada ta ƙarƙashin ƙasa za ka tadda masallacin ana kana gama masa kwatance sai ya ce na gode Allah ya saka da alkhairi sai ka ga ya yi nan hanyar da ka kwatanta masa zai tafi a kafe yake kai kuma kana kan kowane irin ma nau'i na abin hawa kuma kai za ka je ƙarshen mahaɗan hanyar nan ne da ka gaya maka wannan sai ka ji daɗi sai ka ce dakata bari in rage maka hanya kai ka san tafiya akan abun hawa ko ma wani iri ne da tafiya a kafa saurinsu ba zai zamto ɗaya ba sai ka ɗauke shi idan da zai minti talatin yana tafiya yanzu bai fiye je a minti bakwai ko minti shida ba ka rage masa wahalar tafiya sai ka kai shi can sai ka sauke shi kunga sai ya ƙarasa na farko me kai masa ka yi masa shiriya ta kwatance ka kwatanta masa inda zai je sai ya gode maka ya yi marabar da kwatancen da kai masa na biyu sai ka zo masa da shiriya ta taimako shiriya ta ɗauki wannan abin shine ya faru tsakanin kowane mumini da mahalicinsa duk mumini sai da Allah ya masa shiriya ta kwatance sai mumini yawa Allah godiya ya kama wannan kwatancen gadan gadan sai Allah ya zo masa da shiriya ta ɗauki sai ya rage masa wahalar tafiya kun ji shiriya ta biyu kenan bayan shiriya ta farko shi ko mutum na biyu da ya zo ya tambaye ka da ka ce masa gashi gashi gashi kai masa kwatance tamkar yadda kai wa mutum na farko buɗan bakin zai ce dalla malam ba haka bane sai ka ga ya kutsa can ya bazama can kawai ya wajen shataletalen can ya kama hanya zai can wajen darmanawa ko zai can wajen sallari abin da zan tambaye ka yanzu bin shi za yi a guje ka kama shi da karfi ka danna shi cikin abin hawan ka ce sai ka rage masa hanya mutumin da ya gwasile ka gole gwale ka kaga sai dai ka kyale shi ko to wannan shine abin da ya faru tsakanin mahalicci da kowane irin kafiri da kuke gani lokacin da Allah ya zo masa da shirya ta kwatance shiriya ta nuni sai ya gwale mahalicinsa sai ya kiye bi ya ce ba ruwansa da wannan kwatancen sai ya bazama sai Allah ya ƙyale shi bai zo masa da shiriya ta mai ba bai zo masa da shiriya ta taimako ba tunda bai gamsu ya yadda ya yi maraba da shari'a ta kwatance da Allah ya zo masa da ita ba shi yasa Allah ya ce wa amma samudu hadainahum samuda ma da kuke gani karshen su bai kyau ba ai dukan su mun shiryar da su wace irin shari'a shari'a ta kwatance Allah ya ce fastahabbul ama alal huda sai suka zabi makanta akan wannan shari'a abin nufi sai suka gwane mu suka ki daukan kwatancen da muka musu mu kuma sai muka jingine shari'ar mu ta taimako ba mu zo musu da ita ba to yanzu a nan idan da adalci wannan mutum na biyun kai da kai masa kwatance bai bu ba ya ba zama wani waje sai a ce kai ne ka da shi za ka ce kai ne ka da shi ba maka adalci ba to kun ga babu wanda Allah ya batar da shi duk wanda ya bata shi ya bata duk wanda ya shirya Allah ne ya shirya da shi kun ji abin da ayoyin alkur'ani suke nufi kenan shi yasa anan Allah azza wajal yake ba mu labari yake cewa faman tabi'a hudaya wanda duk ya bi shirya ta kwatance na Allah ya ce fala khaufun alaihim lalle ko shakka babu babu tsoro a kansu wannan fi yana ɗaukar ma'ana biyu wala hum yahzanun babu sosuwar rai ko bakin ciki tare da su malamai suka ce akwai hikima da gwanin cewa wajen zance ana duk inda la ta zo suna idan ya biyo bayan ta yana daukan wasalin fataha ne akwai lokacin da yake daukan wasalin domma la khaufa alaik la kaufan alaik amma nan sai ya dauki wasalin don ma kuma dama yakan dauka wannan ke. na biyu sai kuma ya zama na cewa ayar a taragonta na farko fala kaufun alaihim kaufun suna ne amma a tarago na karshe sai Allah ya ce wala hum hazanu me kun ya ce wala huznu alaihim nan ma a kawo suna ko kuma ka dawo kamar da malamai suka ce ayar da sai ta ce fala ya khafuna sai kuma a ce walahum ya zanuna kun ga an daidaita nan an kawo fi'ili nan an kawo fi'ili amma saboda hikima ta ubangiji sai a farko aka kawo suna sai a na biyu aka kawo aiki malamai suka ce abinda fala khawfun alaihim take nufi tsoro kana yin shi ne kan wani abu da kake tararrabi karka haɗu da shi nan gaba da zai iya fuskantar ka kana tsoron shi wanda ba ka da ikon kauce masa ko kokowa da shi ko barar da shi ana ake samun tsoro to kar ku manta duk mutumin da ya zo mutuwa yana kan hanyar barin duniya ya ba wa duniya baya ya nufi lahira ga dangada ka gaya mu mutumin da zai shiga lahira babu aiki wani irin tsoro kake kwatantawa a ranka yake da shi a cikin zuciyarsa shi yasa lokacin da sayyidina bakar zai rasu ya ce wa sayyidina usman ɗauko takarda rubuta maka wasiya ya ɗauko takarda ya ce ka rubuta hazihi wasiyatu abi bakrin ibn abi kuhafa wannan ita ce wasiyar abubakar ɗan abu kuhafa harijan mina duniya hilal ilal akira a lokacin da yake kan hanyar barin duniya yana kan hanyar shiga lahira kun ji fa abin da ya faɗa ya ce nista khalaftu alaikum ba'adi umar abin khattab na sanya muku khalifa bayana ya zamto shine umar ɗan kabba. fa ina adila fikum idan ya yi adalci cikinku? ku fa zalika zanni bi wannan shine kyakkyawan zato na da lissafi na a kansa. wa in baddala idan ko ya canja daga yadda na san shi fa lafi na zalamu ayyamun yankalibun a zalimi a kwana a tashi zai san ina ce makomarsa abin da ya sa na kawo muku wannan harijan minar duniya dakilan ilal akira a lokacin da yake kan hanyar fita daga duniya yana kuma kan hanyar shiga lahira a lokaci guda sai na ce ka ayyana yanzu ka yi imajinin ta hayyar fi nafsi ka ayyana a ranka mutumin da zai tafi lahira babu aiki wani irin radadadada yake ji a cikin zuciyarsa mutumin da zai shiga lahira ya tare tsiya mai yawa wani irin tsoro yake da shi a ransa mutum ne fa ake nemansa sai aka ɗauko abin da ake kira team sai aka saka su ana kiransu tax force za a ga akwai 'yan sandan mtd akwai red safety akwai bio akwai akwai akwai duk an haɗa su suna cajin particulars takardun abin hawa da driver's license da takardun mota da komai sai kawai mutum ya taho ba shi da ko ɗaya shi kuma ba wani ne da shi da zai iya taimakon sai magana a kyale shi ba zikaudin sa yake yana shawo kwana kawai sai gansu ta yadda babu zai juya ya ka ji dukan uku uku wannan kenan wani abu ne fa kawai to haka idan mutum ya doshi lahira shi yasa sai Allah ya kawo tsoro a cikin abu to abinda ayat take nufi bayan wannan sai Allah ya ce fala alaihi wanin waninsu ma ba zai ji musu tsoro ba me ake nufi kana zaune da mutum kwanakinsa sun kare ta hanyar jinya ko lafiya ne. kawai sai ka ji shi yana ashadu an ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah ko ka ji shi yana salati ko ka ji shi yana wa Allah kirari ko ka ji shi yana karanta aya ɗaya daga cikin ayoyin Qur'ani ko ka ji shi yana faɗan wata kalma mai kyau ko da addu'a ce cikin hadisi ko cikin asar kawai sai kaga kaman yayi bacci shiru ba buge-buge ba ihu ba komai saboda Allah kai da aka yi wannan a gaban ka idanunka suka gani zaka je wannan tsoron haɗuwan shi da Allah to kai idan baka je masa tsoro ba shi ta ya za a ya ji wannan tsoron kai kenan idaninka suka nuna maka wannan shi ka san wani irin baki ya gani wani irin shiga mai kyau suka zo masa da shi wani irin tarba suka masa wani irin lallashi aka masa da kwantar da hankali kafin a karɓi ruhinsa shi yasa Allah ya ce fala khawfun alaihim wannan su ma ba zai ji musu tsoro ba kaga na su kenan kun ga kwanciyar hankali ya ƙare ana sai Allah ya ce wala hum ya nuna sannan su dinnan ba za su yi bakin ciki ba shi bakin ciki ana yin shi ne kan wani abu da ya kubce ma to ya kake ganin yadda kafiri zai dinga cewa ubangiji ka mai da mu mu aiki nagari kun ga ranakunsa na duniya sun kubce masa ke wanda ya je lahira ina maganin ya dawo to shi babu wannan tsoron tare da shi babu wannan takaicin da sosuwar tare da shi kaga wannan shine kyakkyawan ƙarshe to kun ga yadda Allah ya shirya ayar gashi nan shiriya ta zo mutum ya hau yi yi bari na bari wanda yayi wannan wani ma ba zai je masa tsoron kyakkyawan karshe da yayi ba saboda yadda aka nuna ma abin ka gani zaka ji mutane suna faɗan maganganu na hikima wani kaji ya ce wani kai lattin zuwa gashi ka zo baki sun riga sun zo sai ga ita ce kalmar shi ta karshe wanda ke wajen sai kaji yana bada labari wani a ce ya ce kaza wani a ce ya ce kaza wani a ce ya ce kaza in ka tuna wannan duk yadda yake da kusanci da kai kana ta takaici da jin raɗaɗin rabuwa da shi Allah ya ɗauke shi ɗaya daga cikin masoyanka sai kuma ka ji hankalinka ya kwanta saboda me kana yi masa kyakkyawan zato na ya cika da imani to idan har wannan yana faruwa gashi aya ta alkur'ani ta faɗa kuma kaga ya faru a zahiri wannan yana nuna maka zalikal kitabu la raiba fihi lalle wancan littafin babu kokonto a cikin sa abin da yake cikin sa zallar gaskiya ce to wannan shine a takaice abinda Allah ya bamu labari ba za ka sake haduwa da labarin annabi Adam alayhi salatu wassalam ba sai ka tafi cikin suratul araf sannan akwai a cikin suratul nisa'i Allah ya yanko magana sannan ka je cikin suratul Araf. sannan sannan su hijir kai ta tafiya kai ta tafiya isra'i fi daha suratu daud haka dai ana kawo maka labarin wasu malamai suka ce ya rasu a makka kabarin sananan dutsen jabal abi kubaisin ibnu kasir shi akan haka yake wasu ka ce a jidda ya rasu wasu ka ce a lokacin da za a yi dufa na annabi nuhu ya dauke su yana baitul maqdis an ce ita ce ta rasu a jidda saboda shi an sauke shi ita an sauke ta a india shi an sauke shi a jidda wasu ka ce a ita aka sauka a jidda shi aka sauke shi a india dukkanin wannan maganganu ne na malamai to kaga sai ka ji wannan shine asalin halittarka da abinda za mu yi ɗauraya kan wannan maganar ku tuna abinda na gaya muku a baya abubuwa guda biyu su zan maimaita na farko kana zaune a gida lokacin sallah asuba yi ka fito ka tafi masallaci ka je sallah asuba kai kadai kake zo ka dawo ka bude falo ka shiga ka shiga daki ka kwanta ka rufe ko ina ka tashi bayan hantsi yayi kana fitowa falo sai ka gashi an shirya ma abincin karin kumallo kala kala lokacin fa da ka je sallah ka dawo babu kowa kuma babu wannan abincin har ka je ka dawo har ka rufe kofa babu amma kana fitowa falo sai gashi kaga abinci wannan ba na raba ɗaya biyu haka ku da kuke saurare na abinda zai fara zuwa ranka shine waye kawo wannan abincin kowanne a cikin mu abinda zai fara zuwa ransa to idan wannan ɗan ƙaramin abin zai ja hankali kai kai tunanin waye fara waye kawo wannan yaya da kaga kanka ba kai tunanin waye kawo ka ba ta abin da ya kamata kai kenan to in kai wannan tunanin gashi yanzu an gaya ma asalin ka kaga dole da wanda ya kawo ka to in ko da wanda ya kawo ka yana da haƙƙi akan ka kenan haka ne ko ba haka bane to ka ji ka sannan abu na biyu da zan faɗa shine ka mumini ba karaman ni'ima bace ladan gabe ko ribar kafa gashi yanzu kana ji a dalilin ka mumini gashi ka ji asalin halittarka kaga wannan ya kawo da kai daga cewa dan adam ya samu asali daga biri daga kaza daga kaza daga kaza ka maka kai da kake da addini na gaskiya ga mahalicci na gaya maka abin da yake faruwa kaga zamtowanka mumini wannan shine riba yanzu kaji asalin abu to wannan shine muna da sauran lokaci lokaci yayi go sura minti ba to aya ta gaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to bayan an gama wannan maganar gaba daya kun sai yadda alkur'ani yake sai Allah azza wa jal ya shiga yin bayani akan kafirai ya ce wallazina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa Allah azza wa jal wa kazzabu kuma suka ƙaryata bi ayatina da dalilan da ke nuna ni kadai na cancanci abota wani sune ayoyi mun yi bayani Allah azza wa jal ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta bayyana lahum annahul haq. haqq za mu yi ta nuna musu ayoyi abubuwa masu ɗaukan hankali masu jan hankali da ke kafa musu dalili cewa akwai mahalicinsu da ya cancanci shi kaɗai su bauta masa ba tare da sun sirka wannan bautar tsakaninsa da wani ba Allah ya ce za mu nuna musu wannan a sassa daban-daban na duniya wafi an anfusihim haka a akan kawunansu ayar da za mu ba da misali akan kai ita ce ayar da za mu haɗu da ita nan gaba wace aya ce ita ce suka zo suka ce allaha jahara ka nuna mana Allah mu ganshi a fili kun san su yahuda qaumun madiyuna su mutane ne yan zahiri ga maganganun su nan Allah zai fara sai an kawo aya 84 a kansu to yanzu wannan jiki gashi nan kuna kallo na kuma kowa na da irin shi wannan jiki da muke da shi madda ce gini ne Allah ya yi sa amma a cikin wannan jikin akwai wani inji wanda ake kiran shi ruhi shi yake tuka wannan gangan jikin shi yake murgina shi ba jikin shi yake tasarrufi da kansa ba to idan da wani inji wanda shi yake tuka wannan gangan jikin yake jan shi duk lokacin da aka raba wannan injin din wannan ruhin da jikin sai a ce wane ya rasu sai a ce Allah fa ya wane rasuwa in ka zo sai ka gan shi kuma an ce an rasa shi kai kuma gashi ka gan shi me manufar wannan shine an raba ruhi da wannan gangan jikin yanzu sai ka ji an canja masa suna maimakon a ce wane sai a ce gawar wane har sunansa ya canja saboda mai ruhin an raba shi da gangan jikin ga gangan jikin kana gani amma babu ruhi kun ga da kana aka samu mai rasuwa da ka an rasa shi to idan mun gane wannan yanzu dukkaninmu a nan gashi mu din ne ruhi ke tuka mu shi yake murgina mu shi yake tasarrufi da mu amma in an ce ka nuna ruhin ka yanzu baka isa ka nuna ba kuma kai imani shi din shine kai to yanzu idan kai da akwai wani abu a jikinka da Allah ya ajiye shi wanda shi yake jan akalan gangan jikinka amma baka san inda yake ba baka yi saka nuna shi ba ka kasa ganin shi wani abu to yanzu har kuma ɗaya daga cikin halittar Allah ka gaza da ka gan shi kuma sai a ce za ka iya ganin mahalicci kuma to kun ga wannan shine zamu nuna musu aya akan kawunan su shine wa kazzabu bi ayatina kaga ayoyi guda biyu aya cikin alkur'ani aya akan kanka aya da ke faruwa a sassa na duniya daban-daban shi yasa alqadi iya cikin littafi kitabu shifa fi huquqi mustafa sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa mimma ni farhan watiha wa kittu bi akmasi ataqu dukuli ta ta kaulika ya ibadi wa an sayyarta li ahmad ali nabiya ko kuma yake cewa aya khadimal jismi kam tashka nafsuka bi khidmatihi yace kai boyi boyin gangan jiki wai shekaru nawa zaka dauka kana bautawa gangan jikinka yace a tadlubu mimma fihi khasranun kai ta zuba hannun jari a cikin abin da sai asara kake yi in haƙilar ruhi wastakmil fada'ilaha mai da hankali kan ruhi ka cika mata darajojinta da Allah ya shirya mata sai ce an tabir ruhi labil jismi insanu asalinka shine ruhi ba wannan gangan jikin ba ruhinka ne sa ka zama mutum ba wannan gangan jikin ba to shine Allah ya ce lalle waɗanda suka yi ƙaryata suka kafirce kuma suka ƙaryata da ayoyinmu ula'ika ashabun nar lalle ko shakka babu waɗancan masu waɗannan sifofin ga kafircewa Allah sannan ga ƙarerai da suke masa su ne ƴan wuta su ne abokanan wuta wa ya ƙulla wannan abotan tsakaninsu da wuta Allah azza babu ranar rabuwa shi yasa ashab ku kula duk da dai ba a kowane rubutu na alkur'ani ne. amma malamai suka ce ashab idan aka zo za a ga idan ashabul janna ana magana kan mumine za a ga rubutun ya sha bamban in aka zo eh, iz yaqulu li sahibihi za ga ya sha bamban wa ma sahibukum bi majnun ashabun nari za a ga rubutun na bambanta Allah azza wa jalla yace hum ha khalidun su din hum su din waɗancan kafiran ha a cikin ta khaliduna za su zauna za su zauna ne a cikinta babu maganar fita wanda duk ya mutu babu aiki ya cika babu imani to kuma maganar cewa ya fita daga cikin wuta ai bai tasowa amma duk wanda ya mutu koya imanin sa yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya khuruju minan nari kullu man kana fi qalbihi mithqala kharratin mithqala khardal min al-iman zai fita ba zai dawwama a wuta ba duk da wanda ya mutu a zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar gero ko kumayya na imani a wata ruwaya ya kurju minan nari kullu man kana fi kalbihi mithqala zarratin minan iman zai fita ba zai dawwama a wuta ba wanda akwai a zuciyarsa daidai da kan tururuwa zarra daidai da tururuwa girmanta dan jaririn tururuwa ko kanta ya mutu da imani yana da wannan to ba zai dawwama a wuta ba zai fita in Allah azza wa ya yarda wannan shine karshen tafsirin mu na yau insha Allah saboda babu lokaci sai Allah azza wa jalla ya kai mu gobe sai mu dora ko kuma ranar litinin gobe malam muhammad umar dan madina ko malam umar muhammad asalullah al-ali al-azim al-jalil al-majid al-ghafur rahim an izza al-islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa damir al-yahud wa nasara wal majusin wa man bay'ahum wa salamahum wa istakana lahum nasallallahu salamata wal afiya wa salatu tawfiqa wallahu al-musta'an wa alayhi tiklalan minna wassalamu alaykum wa rahmatullahi